الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل كراتون وانا اللتافي na askari fatihul jawad muna shahi na 88 muna cikin magana akan abin da shahi hukuncin tahiya kitabu salatu safar mun kwana inda malam ya ce fa in a jama'a ya kamata ta ayyamin a tamma, wato idan mata hi ya tara zama na kwana hudu cikakku ko kuma yana cikin hukuncin ƙasarmu sai ya sauka garin da ya ka sallah to a can mai cika sallah magana sallah raka a biyu ta tashi matuƙar ya ce ga gari ya tabbatar da yana kwana hudu to kada shi sallah raka a biyu sallah raka a biyu gare kurena alaikum salam yadda aka yi haida sallah 20 abuna mai sauƙi yanzu idan matahi ya tashi ya sallar asuba gida sai ya saga gari ya sallaci sallar azahar ya yi la'asar ya yi magariba ya yi isha'i sallah nawa ya yi ya kwana gari ya waye ya sallaci bahin? ya sallaci azhar ya sallaci al'asar ya sallaci magriba ya sallaci isha'i kwana ne nawa washe gari ya sallaci asuba azhar al'asar magriba isha'i sallah nawa sha nawa kwana biyu washe gari ya sallaci zahar ya sallaci subahin zahar la'asar magriba isha'i shekara kwana nawa da sahiya ta waye sai asuba sai baro garin to inda a ce ya yi tafiyar dare gari ya waye mishi inda ya kai mai kasaru ya sallaci asuba ya a zahar, ya tsallaci al'asar ya sallaci magariba ya tsallaci isha'i ya tsalla nawa ya kwan washe gari yi haka nan nawa kenan ya kwan kwana nawa washe gari ya haka nan sha biyar washe gari ya haka nan kwana nawa tutun da kuwa in san yana haka bai kasaru so mhm. mu zo lafi ƙasbi ƙaba'i hawa'i jiki banda inda mutum ya ya zo da nuhin biyan bukatunsa ya zo ga wuri amma sai bukata ta kama shi ko kuma ya zo da bukatar da ya zan yana son ya biya ta yana ganin kamar gobe tana karewa bata kare ba jibi bata kare ba gata bata kare ba ko ya samu tsawon wata biyu sai ci gaba da ƙasar, muna tare da kuwa a kun san mun yi magana akan abin da ya shahi aje kasaru na askar ba mun yi magana ta yi mashi Fa jiya falau a zama alaiha ba da salatihi fala ya adata wato matahi ya zo ga gari sai ya sallah raka'a biyu sai ya niyanci zama garin nan kwana hudu kasar ba ta haɗe ba to wagga da ya ba sai ya mayar ba wafi a sana'i hajji aluha na hilatan amma ina tsakiyar sallah ya raka'a biyu sai ya gasa sai zai zauna sai ya kwan hudu to kai cika ta haka nan kasaru sai ya kai ga raka abin sai ya zauna hita ya sallama a kan nahila ya sallama sai tashi iqama sai mada da sallah hmm. wa jam'u bayna zuhuraini wal isha'aini lijiddi jiddi sayyid jam'i yana halatta na azhar da asar yana halatta na magariba da isha'i saboda tsananin tahiya tahiya ta yi jaddi to ana son bayan rangwamen kasar kuma ya mai rangwamen shi haɗa salloli jam'u suriyan shi jam'u suri ana yi ne ga wuri uku jam'u suri ba wai wani abu bane an ambace shi jami'i ga sura amma kuma ba hakikatan ba ana yin sa wato wuri uku wanda bai ɗarme saukarsa ba kuma rana ta gwabta mai yana matahi ko rana ta faɗi garai yana matahi gwabtawa rana a zahar la'asar faɗuwar rana magariba da isha'i to wannan yana da dama shi ja sallah a zahar ya haɗa ta da asali su gaba ɗaya wuri guda ko yin magariba ta yi ya ɗan jinkirta kaɗan sai haɗa ta da isha ishi su tare domin a bai ɗaura saukarsa ba ga rana ta gwabta ko kuma rana ta faɗi na biyu wanda rana ta gwabta ma yana mata hi amma ya yi niyya ya jiɗa bayan gurubi shi ma wannan yana dama shi hada a zahar lasar ko magariba da isha'i haka nan akwai jam'i ana jam'i suriyan ga wanda yake yana da rashin lahiya irin na ciwon ciki ko ire-iren su kamar jiwa ya sai irin wannan lokaci tana kama shi ga azhar ta yi yana lahiya lau la'asar na gwamma tsuwa to sai ya yi alwala sai shi sallaci azahar sai shi la'asar gaba ɗai sai ta zauna in ciki na ya murda yana son shi hana shi ibada Su ya riga ya gabatar in wa ta abin nan ta taso ya riga ya ƙara ibada libaɗana au maidin wannan a zai jam'i na ta'khiri ko jam'i ta kadimi jam'u ta'khirin azhar tayi sai ya ci gaba da shalla yana ta shafe ba zai tsaya sallah azhar ba sai la'asar ta yi farkon lokacinta ko tsakiyar lokacinta ko kusa da ƙarshe ya tsaya shi sallah azhar shi la'asar ko kuwa jam'i ta kadimi azhar ta yi cap misalin kamar ƙarfe uku ya tsaya shi azhar ya sallah shi la'asar shi mai da hankali a nan shi yasa malam ya ce saboda sahiya in ta yi tsanani amma ladu mujarradin rukusi ba mujarradin ba ne, yi kenan duk abinda kake yi tambayelanka in kaya ka gama ka ce bari in hada sallah in tun in rabka in zaro, a nan maluma su yi magana cewa wanda Allah ya launa iya aikata jam'in ga amma da karhanci domin kubcewa fadala ta farkon lokaci a cikin haƙƙinsa wanda ya haka nan kuma li'adami uzuri to tun da bai da uzuri idan mutum ya sallaci sallah lokacin ta bai yi ba in babu hamzari akwai sallah to Allah ya sauƙaƙa saboda haka a nan. kada mutane su ɗauki sallah abin wasa don kana son ka huta a zo kawai ana sallar azahar sai ka ce an gama sai an gama sallah kai sai ka to ka yi la'asar sai an to an zauna an kira la'asar an ce a taso a yi sallah sai ka ce ai ni gaba ne gama na yi sujud to ka sujud don ka yi ni don ɗin sallar ta zama alaƙaƙai ka gaji a'a ko da an bi ƙaulin waɗanda suka ce ana iya haɗawa ga wanda Allah ya lau ba don ciwon ciki ba don gujewa ba don wani abu ba to akwai abubuwa uku ciki farko dai ka tabka makaruhi na biyu ka rasa falalar lokaci na uku baka da hamzari wurin Allah لعدم uzuri saboda haka yana da kyau mutane su san cewa haɗa salloli jam'i ɗin nan ba fa musahabi na ba ba fa sunna na ba balle wajibi balle farilla ruksa na rangwame na an kai ma yawa muna tare da ku rangwame na an kai ma don maslaha kanka wayun sahabu ta ajilu iyabi ila ahalihi to ga wata magana wanda ya tahiya iya ce karkara abin da ya kai an so shi maza shi dawo gida inda iyalansa ka riga ka ya tahiya ka kara abin da kake yi to iyali na can na daku ana son ka yi gaugawa ka zo gida wurin iyalai to in ya dawo wadda huluhu na hari an so wanda ya dawo da tafiya ya shiga gida farkon rana laɗin rukuhum lailan kada ya keto ma iyalansa da dare a nan yana yiwa wani ya ce to kaka za a yi a nan wanda an ka san wakacin dawowa ta yi to ba a ƙi ya shigo ma iyalansa da dare ba amma wanda ya tiya ba san lokacin dawowarsa ba to iya dawo ya kwana garka da sai haka nan wanda bai da mata gwauru to in ya dada tahiya ya shiga gida ne ya bude daki ne ya kwanta don bai da wanda an ka tare shi don shi babu komi to mi a illa wadda yasa an ka ce kada ya shigo da daddare inda iyalansa akwai illa guda biyu guda wasu maza suna da ita haƙi guda kuma tahuwa ta kai annabi sallallahu alaihi sallama ya hana mutum zo ma iyallansa da dare in ya da wurin ta ya shigo musu don kada ya ba su tsoro yana shigowa sai ta zaci cewa wani na shigo gidan akwai tsoro ko babu to don haka an ka ce kwana garka da sa ya shigo a gidan nahina na biyu ko ko mutum ya shigo yana neman tuba-tuban iyalin nashi ya ce bari in laɓa ba isa da dare ko zan riski wata illa to annabi ya hana نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله لألا يتخوفونهم أو يطلب أثراتهم don kada tsoratar da su ko ya nemi tubatuwansu to cewar da an kai shigo kuma tsakiyar rana ko farkon rana da sassahe ko shigo dai da rana wato domin shigowa da rana yana faranta ma iyalansa ya ranai rai sannan ana son mutum ya riko hadiyatu suru idan mutum ya tahiya in zai dawowa to komi bakarowa te ana son ya dan riko dan wani abu wanda zakuwa in ya hakan kan ne ko sun ka rika haɓa riga ta ya ba su wani malami yana cewa wadda duhan wa zau ci surur ilal akari bi wa man bika ya duru ya ce ka shiga da hantsi don Allah ka abuci kyauta mai faranta rai ilal akari zuwa ga 'yan uwa wa man bika ya duru da wanda ka kewaya maka da yawa wanda in ya dada taya sai mutane su zo su kewaya ana barka da zuwa barka da zuwa ya amsa gaisuwa kawai amma babu komi to ba haka aka so ba ana son a rikon 'yan tafiya wasu sabi ce yawan wani tare da kuwa za a ga wani ya ta ya dawo hannu ne bushe ko in bito da shi ba Allah ganar da mu na ji wani ɗazu sun ɗazu ya ya faɗa cikin karatu sai ni ƙyale ma san kowane na bata kwan wannan na bismillah awo kana ba babu lahi an san kana an ce aiwai ma sai aji ta ga kai ana kira ko an kawo ina hmm. a hmm. shi a gudu sun shi ya gudu ba a jin motsi cikin gira an ka da tsoro eh eh alasa ilimi kace to alhamdulillah faslun fi hukumi salatil khawfi wannan fasali shi ko ya zo shi muna bayani daki-daki akan hukuncin sallar tsoro salatul khawfi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallace ta wuri uku wasu malamai na cewa wuri goma wannan sansari fata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallace salatul khawfi ذات الرقاع وذات usfana, nan نمنذ Allah sallallahu alaihi عليه وسلم ta. ya kasi mu imamu man ma'ahu firƙatai ne wato liman yana kasa imamun jeshi yana kasa waɗanda a tare da shi tsari zo firƙatun wani gabrin jama'a ta aduwa ta zo ta tsare makiya kai musulunci akwai dabara idan ana jihadi to kahirai abin suke so da korab kana don sun riya suka ce ku bari akwai wani abu da suka yi ba su ba abin da ka sa su hasa muna cikin jihadi suna iya ajiyar su ce za su yi sai mu musu ɗauki guda mu gama da su to dalilin wannan sai an ka ce to al'umman musulmi suna jihadi to a kasa jama'a ne. kashi guda ta tsaya ta kare makiya daga abkon musulmi wa firqatun tusalli ma'ahu wani gabarin jama'a guda ya sallah tare da liman ga wasu ana bugawa da su ga waɗanga liman na ga yana ba da sallah ana sallah tare da su to a za a yi fi suna iya ta cikin sallar asuba yusalli bi kulli da'ifatin raka'atan in sallar asuba ta yi an ka iqama sai liman shi raka'a guda da waɗanda jama'a farko fa za faraga min ha idan ya ƙare daga wannan raka'a ya ƙara karatunta an ka zo an kai sajaddu sai liman shi miƙe bayan ya miƙe yana tsaye sai ya nune ga jama'a nan su cika sallarsu a share ƙa'iman ilai sai ya nune gare su yana tsaye fa'atan mu su cika sallarsu wansarafu su juya ya haru suna su masu koma su tara daga til ukura waɗancan da sun ka tsaya suna buga in buga da kahirawa su ko su sako su dawo muna tare da kuwa kun taba gani wata dora mata yan agaji ta yara yadda suka jura wannan su zo su tsaya to haka nan su ma waɗanga don sojoji na to su juyo su to su tare daga waɗanga su komo na wasan kamar an juya zane su waɗancan azuna ba su gane abin da aka yi sai su ga a wasan hunna bai gwarce ba Allah ya ganar da mu to idan suka zo haka nan fa salli bihim ukura sai liman shi sallah da su raka da ta rage in sallah raka da ta rage da waɗanga mamun na baya to abin tambaya fa hal yusallimu shin liman in ya ƙara tashi raka da ta rage da waɗanga shi shi ya zauna ya ta ya ƙara tahiya shi zai sallama a wayan ta zuru mamuhun ko ko a'a ya zauna yana nan zaune sai sun ƙara raka su guda liyusuwan lima don sallama bihim gare su Ƙaulani an yi magana ne in lima ya sallama ya kakaɗe kwalkwali ne ya yi. yayi in ya jira sun haƙari ya sallama yayi muna tare da kuwa wa fi in ko ba asubata ba salli bil ula rak'atayn liman na sallah da jama'a farko raka'a biyu za ta shahada idan liman ya tahiya ba ya raka'a biyu ba share ilaihim jalisan sai ya nune zuwa gare su su cika sallar su amma da zamni ba ta yi aka gama ba to zai gwada musu ku miƙe shi ko yana zaune fa'atan mu su cika wansarahu su juya ya haru suna su tsara makiya muna tare da kuwa kun gani a nan abinda wannan karatu ke gwada muna ayar da Allah maɗaukin sarki ke cewa bai yiwa ga mominin su ta gaba zuwa jihadi wala wala na fara saboda haka inda ba a karantar da su wannan kaifiya ba suna iyawa don haka ashe kenan duk abin da aka cakwalkwalawa bai hana zauna a yi ilimi a san ƙa'idodin shari'a to in ya zama mayaƙi da zai nashi yaƙi don kariyar musulunci tun daga farko nai har ƙarshe an ce lallai na sai ya samu ilimi wanda zai ibada to balle kai da zan kasuwanci na kai. da ya to shi hana ma sanin shari'a wala ba kai dabara ba muna tare da kuwa to bayan ya gwada musu yana zamle sun miƙe sun matatin ukura sannan waccan jama'a ita kuma da a tsayar da makiya ta ko ta sako ta tawo wani salli bihin liman sai ya salla da suwa ma baki abin da ya rage min rage har ka biyu to shi ma nan wa fi taslimihi a cikin sallama wasa wanti zarihin da sauraron su su kare sai sallama da suwa kaulani malam bai baku da wancan ba don iya baku da wancan wani bai gane ba sai ce aika su ba hindi aka haka nan sai ne shaddal asu in yaƙi ya kai ko ina ya tsanani magana araba jama'a biyu bayyuwa yaƙi ya idi maki makara ta kai makara sallau da da imkani su yi sallawa da ya yiwa da da imkani a nan abinda ake so a gwada muna sallah ba ta faduwa sallah manyan kaya mushatan wa rukubanan au ima'an dina au musabiqina wa na haisu ma wajen ita sallar gade za a yi ta suna tafiya da ƙahunsu suna da karai ko suna mahaya sun iya bishi ko ana sallah da ima'i ko an koro su ko ko sun bi wasu ana tsira ko ana kamar da ta kubba haisu ma tawajjahu duk inda sun ka huskanta dai a ci gaba da sallah ko da an kuskure ma alƙibla ta yi Allahu akbar jama'a shi wai jami'in zama da ya ɗaruhu jiwa da mata daka abin da ya kwakwabu da damar jini la zama mutum na da takobi ya sha'i kahiri jini na ratata ya damƙi jinin yana ga jiki nai gashi kuma yana sallah ya yi kusa garai wani kahiri ya yi kusa garai ɗan ƙwasa ce ya tarawa daga yana zai saranka sai ce allahu akabar yace ga yana waya ya daidaita takobi ne kauce Allahu akabar. sallah ta yi. babu magana ba ta bata sallah rashin hukunta alƙibla bai bata sallah taɓa-taɓa da jini bai bata sallah wa ‘yan amanu fi asna'iha ‘yan ana cikin sallah wadda ba a raba ba amma ana cikin tsoro ana yaƙi ana tare kai sai kawai Allah ya kawo kafirai sun kawace sai aminci ya zo to a cika ta sun samu aminci tsakiyar sallah atin muha salata annu su cika ta sallah aminci babu magana moci da itidali da natsuwa da huskanta alƙibla muna tare da ku wadda kasan kana sallah a zahar nan jega haka nan za a yi fasulun كفر أها عليكم السلام وعليكم أي سوف هذا سيدو sai a لجماعة adu a zauna da su a tahiyya liman sai ya zamna yana zaman ne ya yi musu nuni su su cika guda tana ji da kyau in sun ka cika sai su sallama shi sun sai a yi raka a guda da su yan kai raka a guda da su liman ya cika sallati sai ya zamna jira su cika biyu ala sai ya gane ta wa kiran sallah misa aka yi dai a'a eh? to wani aka tsaye sahu fasulun talzamul jumu'atu jumu'a tana lazimta kulla musulmin dukkan musulmi hurrin ɗa zakarin namiji mukallafin baligi mustawdi na mazaunin gari wanda azza wa naga garin da aka juma'a ko kuma yana alƙarya wadda an nesa garin juma'a da kama farfin ɗaya to da zo a juma'a da shi to ita juma'a shin kamar a zuhur ta wahiya raka'ata ne raka biyu Ya yajharu lima yana bayyanawa fi hima a cikin su ana bayyana karatu a cikin raka nan guda biyu ya khatubu yana ƙabla ha gabanin raka'o'in guda biyu hudu ba ta yi na hudu bobi biyu za a yi ta farko a raba da zama sannan a yi ta biyu bayan an tashi muna tare da kuwa ƙa'iman liman zai hudu ba da tsaye mutawakki'an liman zai hudu ba yana dogare da baka ko sanda ko wani makami kamar mashi ko takobi yafsilu bainahuma bil jansati liman zai mai tsakanin hudu ba farko da ta biyu da zama khafifatin zama mai sauki zaman da liman zai tsakanin hudu ba farko da ta biyu gwargwadon karanta kulhuwallahu gwargwadon karanta kulhuwallahu ya gurgurun wannan zama yaktimul ula liman zai cika hudu ba ta farko bi ayatin min alqur'ani da ayoyi na alkur'ani wasaniyata zai cika ta biyu bi uskuru laha yazkurkum da cewa ku ambaci Allah ya kurkum ya saka muku to da shi zai cika ta ne au gair zalika kuku wani wannan abin da ya zo mai wanda ba wannan ba ko gafarallahu lana wa lakum Allah ya gane da mu to ita hudu ba tana da ka'ida wa aqalluha mahi karancin hudu ba sana'un ala Allah tabaraka wa ta'ala farko ayi yabo ga Allah wanda ya girma albarkokin ka su albarkokin sun kai yawa kuma ya daukaka wa salatu ala rasulihi da salati ga manzonsa sallallahu alaihi wasallama to cikin hudu ba abin da an amfani al'umma wata hazirun wata shiru a wa mutane tsawa ga abin da suke yi ko abin sun ka haddasa ko abin sun kai sakaci muna tare da kuwa sannan a yi musu bushara ga in sun kai abin da Allah ya ce ga abin da za ku samu wannan shi ne hudu ba to abin tambaya wahal yushtaratu lahu madaharatu ha shari'a kai wai shin wai an sharɗanta tsalki lahu ma ga su hudu bobin ko ku a'a liman na iya daɗa rawani ne ya sa alkyabba ya tai masallaci ya haye bari shi hudu ba bai da alwallah sai ya gama duk hudu ba ta ya gama tsoratarwa ta da ba da bushara ta da komi sannan ya sabko ya ce ku jira sai ya to shi alwallah sannan ya dawo a shi gaba ba da sallah shi sai a yi tsarki a sai a yi koko ana iya haka kaulani yanzu idan mutum bai san abin da a shari'a ba in limami ya gama mahudu ba ya ga kamar ya makara sai ya zo sai ce a kayan mai buta bakin masallaci a aji an kayan mai buta an ka aji ya to ya haya min bari ya hudu ba ya gama ya ce jama'a dan jira sai ce yau alwala ya da sai a ce liman in ba a yi hatara ba wallahi wannan ai ni mai kaula sai jama'a kuwa za ka yi Allah malamin sha'o ya ce sai ya sha tsuki da harara wajib al-insatu lahuma haufa ita hudu ba wajibi na a yi tsik a saurari hudu ba farko da ta biyu jama'a kuna tare da kuwa misa an ka ce wajibi na a saurare su domin Allah ya ce wa za ƙuri al-ƙur'an fasami'u lahu la'allakum domin hudu ba abinda a cikinta abubuwan da an ka tsara ƙur'ani na kuma ƙur'ani in ana bayanin yadda zai kama jikin mutane wajibi na saurara in ana fassara alƙur'ani ana faɗin ma'ana ce wajibi na a saurara saurare ne wajabci ne yahin ana karanta ya tilawata da wannan bari mu ci gaba wal wanda an nesa galiman ana hudu ba amma yana dan da nisa ya taharra waqtaha ya yi hasashen lokacin hudu ba su situ shishu saboda cewa da Allah yayin in ana karanta Qur'ani ku saurara muna ta da ku jama'a to wannan wajabci na a saurara a saurari abinda abinda aka hudu ba don gargadi na sannan bushara ce don haka shi yasa an ka zo da cewa wadahilu wal imamu ya khatubu la yuhayyil masajida wanda ya shigo liman na hudu ba to kada shiga da ubangijin masallaci marmakon ya tsaya shi raka'a biyu sai hitar masajidi to ba a mai ba ya zo ya zamna kawai ya saurari hudu ba domin ta yi masajidi sun ta sauraren hudu ba wajibi yan an kai karo da suna da wajibi wanda ku haduwa to shi sa an kace kashi kuma wala yusallimu kada shi sallama shi shigo ɗaya zamna masallaci za ka shigo ka shigo masallaci ne gama ka sallama ka kai ba annabi abin nan zuwa ka saura hudu liman na hudu baka tsaya wa sallama wata ka jama'a muna tare da kuwa anan sabanin masaba imamu shafi'i da masaba imamu ahmad bin hanbal su sun ce ana gaida rabbul masjid a yan sila raka a biyu saboda mi suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallama yana hudu ba wani mutum ya shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce mai kuka ya raka a biyu na nahila ce ban yi bai tashi kai wannan bawan Allah ana ce mai sulaiku dafa gadafani ya tashi yana yi laraka a biyu suka ce tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kayi ce mai mai shi tashi kai suka ce to ana yi su kuma malikiya suka ce a Allah ya ce wa za qura alqur'anu wasami'u lahu da ce wannan aya akan hudu ba take ibn al-arabi ya fassara hadisin nan da tawilat wajen sha uku ya ce na farko dai sulaiku ba garin madina yake ba wani mutumin ƙauye na wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san shi kuma da bukata ta kuma yakan zo nan madina domin neman gudunmuwa amma mafi yawa bai da lokacin zai kwasi ranar juma'a kuma al'umma sun haɗu don masallaci idan su laiko ya tahi na nahila ana tafaɗuli da shi ana fahimtar sa gashi ya zo yan an gama wanda kan niyyar bashi gudu masu shi bashi don haka da ya shigo bai shigo da wuri ba an fara hudu ba da zakuwa ya san ba a nahila sai zauna sai manzo Allah ce mai taraka abin ce ya ce ta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗayan ku shigo masallaci to kada ya zauna sai ya gaida masallaci to imla rabi ya ce to sulai ku dai talakana suna neman gudunmuwa don haka manzon Allah ce bai tashi nahila don a ganai a bashi kuma abinda manzon Allah ya so kuma ya sadu bayan ƙara sallah samu gudunmuwa to kai filo ku kake so kake an ga masalla wasu mawadata su gane kai an ga sallah a baka da ka tai masallacin juma'a muna tare da kuwa suka ce to hadisin kenan an aje kina an kace a a hadisi yana nan shi an hujji cewa idan liman na hudu ba yana damar ya umurci mutum ya ce kaza ko ce bari kaza wanda wannan hadisi fuka sun kai wannan ne Allah ya gane damuwa malai su ne kace ina muke wani ya umar khadim ko wanda ya hudu ba shi kalimanci aka ce to kai mallan ka ce wanda ya hudu ba shi ka limanci to fa in an magairuhu wal mashhuru dulaluha idan wanda ba shi ya yi hudu ba ya limanci abinda an mashhurin kauli sallah ta baci ta juma'a kowa ya mai da azhar eh. kuma wannan kauli shi abinda duk malamin da ka tara haka zai ce ma ai babu sallah ya mashhuri

ai ai hudu ba ai hudu ba ha sun ya illa ai hudu ba hmm, ai hudu muna tare da kuwa wannan da an ka ce mashuri gairu mashuri da tafi tunga sun ga sun ko sun ka dandare sun ka ce wacce Allahu akbar kowa na da bakin magana to ranar juma'a in za ana sallar juma'a ga baligi wa yustahabbu laha aqim an so ga wanda zai na juma'a ya sa turare ka kusan dai ya kamata mutum ya samu turare in zai na juma'a ya sa kakata cikin mutane kana wari ya dace ba wata jambul muna tare da kuwa an so ga wanda zai na juma'a ya yi ado tajammul ɗin nan shi wanka ya sha ta geme ne ya sha ta kai ne ki sha mai jama'a da wanda ya hito busun busun ya tashi da kwana da wanda ya wanka ya sha mai abin ga wanda aka cewa ya yi ado eh, to shi wanka sannan shi to sannan tuwayi ya ƙure a daka ranar juma'a shin bacci haka jama'a an yi magana turare wani ko ba yi ba su wanda ka magana wai akwai magana turare ciki malaha ya rama malaha mutasilan bilguduwi wanka wanda za a yi na ranar juma'a ya sadu da sammako ba a wankan jumu'a gaba da alhijir shi keto amma in mutu ya wankan jumu'a da keto alhijir ya yi amma ana son wankan ya sadu da tahiya ga wasu littafai amma a nan in an kai wanka abin magana ko da ka tsaya baka yi tahiya baka kare ci komi ba a wankan jumu'a mutum ya tsaya kuma ya ce sai yawa ciki ne fam illa ka huffa illa ka huffa sai abu dan karami wanda bai da nauyi in mutum wankan jumu'a yawa da tahiya ba ya ga wani ya gunta ko na ta emin dan an ka samu farau farau yana iya sha abu mai sauki dai hmm. walmashi kuma wanda zai na juma'a an so ya sai kasa ya yi hawa wanda sai kasa ya samu lada gudan mai yawa ah, to zai kai mi an illa mutum ta da shi ya gaita masallacin juma'a kasa don ɗai kana ragon ɗaya baka yadda bakwai mako sai mako a ta yadda na ka sai masallacin kasa sai kawo mashin ko mota ka tsaya zuwa ƙasa ya yi ni kace sai ya rika hannunsu sai ya shirya da wuri-wuri ya kama hanya wata hajiru bihi muna tare da kowa an so zuwa da wuri-wuri masallaci domin me masallacin juma'a fa akwai harka wanda ya ce da wurwuri mala'iku za su rubuta shi abin za a ba helada kamar wanda ya sai raƙumi baro don raƙumi ya yanke ya raba nama wanda ka bi mai kamar wanda sai sa bijini ya raba nama wanda ka bi mai kamar wanda sai rago su turna ya raba nama wanda ka bi mai kamar wanda samu su ya yanke ya raba nama mai bi mai kamar wanda samu kwanamin zakara ya yanke ya raba nama wanda ab mai bi mai shuku kamar wanda sai kwai ya hoshe ya sarka da shi wanda ka bi mai shuku ko da ya sai an riga an rubuce an naɗa takardu ya dai shiga da ya dai jumu'a amma dai bai samu wannan falala ba eh <laughs> eh sun na da takardunsu mala'iku hmm. wata lazamu man manziluhu ala dun ala juma'a ta lizinci wanda gidansa yana koma bayan mil uku to juma'a ta lizince shi shi yi yau shi zai na liwakata ya ha. jama'a wanda an nesa hausawa ka cewa mai zurfin ido mai zurfin ido tun da wuri suka fara kuka in ya bari an ka fara kuka cikin taro to shi ba a gane ya kuka don hawa ya kame shi su to an gama kukan kowa ba ta yi saboda haka wanda adda nisa to ya shirya ya ta lokacin da shi ke riskuwarta don na je mage ne an ka ce je magi ana gayyata kashin ne wasu ana wa in ba a wa shi don Allah rabu da shi don ka a fara sai an fara jin daɗin shillo a ce an wace hmm. wal a'mal ladhi yumkinuhu ta talibinci makaho wanda yana yiwa ta yi juma'a walau bi ka'idin kura da jagora watas kudu juma'a ta waɗi anil marili ga mara lahiya ne mutum bai da lahiya to shi hankali juma'a ta faɗi gare shi walmu marar da mai jinya wanda an mai jinya juma'a shi ma ta faɗi gare shi idan mutum na jinya ɗan uwa to shi hankuri ya tsaya shi dubi al'amarin ɗan uwansa muna tare da kuwa a ko da ɗan uwan nan baban jina amma baban jan bai da magaikitai shi amma in ya zan jinya uwa ce ko uba ko akwai mai tsayawa to in ka tsaya baka ta juma'a baka yi ba waɗannan manyan kaya na Allahu akbar juma'a ta haɗi wa bil madani saboda ruwa masu sa mahi yawan mutane su shiga kariya ruwan da ka sa mahi yawan mutane su shiga kariya in ana yanzu don mutum bai sijin abai bai lahi ba mun gane karatu mun gane ko to shi kenan wal wahalul kasiri da ta mai yawa duk inda ka fada har in kana da sabo in kana da riga fara ko da aka da a wanda ya kokowa da zaki amma yanzu addu'a wannan abu an samu sauki in ka taya sai ka hau kwalta sai masallaci wa qawlu zalimi haka nan juma'a ta wadi don tsoron azzalimin da ba ni tsoron kai ta zuwa juma'a azzalimi na ne yana kai yan ana faɗin magana sai ga awa awa bai yiwa amma yanzu gashi abu ya fassar gare mu Allahu akbar jama'a muna tare da kuwa yanzu cikin najeriya ko in ce ma nan ma yankin mu arewa nan cikin zamfara da wani yankin sokoto kai hada yankin kadi akwai inda mutum yana yana kallon juma'a ba ta zuwa gare don iya ce lallai ana samu wani azalumi shiri ne shi ko ba a haka samu to juma'a ta faɗi Allah ka shiga tsakaninmu aulisin ko jin tsoron ɗan hashi sabi haza kana juma'a dama rana ta tsala babu kowa ya tare kai ce to ina kuɗi la khawfi khafsi aha juma'a ba ta faɗuwa don jin tsoron ɗauri awo yana jin tsoron a daure shi fi haƙƙin ga haƙƙi ho mali shi da maliyin bihi shi na mawadaci da shi ana bi ne kuɗi kuma kuɗin ga shi ba maƙyaci na ba yana da su amma bai son biya shi ko mai bi ne kuɗi yana na ya tanadi cewa lalle da ya gani ya kai shi kotu a tsare shi to ya ɗora ɓoyo haiki zuwa juma'a don ɓoyo don ka a kai shi a tsare shi wale bai taso ba shi hito ai an ka karme shi shi can shi ta juma'a cikin gidan yari to ya kibiya ba uzuri na ba wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan gani zulmun ba Ya shi da irduhu ko ubati la bi shuhudil eid taufa juma'a ba ta wadi ba don an sai idi awo wata shekara an yi idi ranar juma'a kai bana ko? bana an yi a'a baba eh? sofa ka haka nan na ko wata biyu mun yi da sallar to juma'a ba ta faɗi ba don an halarci idi anas anas yaro haki karatu da kawo nan ba kasan yanzu ina cikin motar nake cikin na gama jin wani karatu na shehu ɗahir bauchi yana cewa asul burutu min abuwa biha hmm. wannan jimlar da ya faɗa sai karkasa ta ga ilimi ya ce in kana son ilimin shari'a gun malaman shari'a ka zuwa in kana son ilimin ƙura'ani gun malaman ƙura'ani ka zuwa in kana son ilimin hadisi gun malaman hadisi ka zuwa in kana son ilimin likitanci gun likitanci haka zuwa in kana son ilimin sana'a gun in ka so haka zuwa haka nan da kuma haka nan da ba malla ya muwafaka to shi da shi wala arzu yace sai yace a ba karatu ne kawo nan ba to ko karatu ne ya kawo nan in mutum ya yanke shawara sun yake shi ɓace ɓar da wani misali ni kake sai na usman bin afana shi aka yi idi ya kama ranar juma'a a lahi lokaci mutanen aliya sun zo madina an yi sallar idi da su su koma gida akwai zango da kuma su dawo ya ce to yau idi ni ta haɗu gare ku wanda ya so ya dawo shi juma'a ya dawo wanda bai so ba kuma shi kenan yi musu wannan domin tausaya in ta shugaba nan mun ka baro cewa juma'a ta lizinci wata zamu man manzilhu ala duna salati amyali ko ba haka ba to in gida ne ya zambil hudu nafa ta lalace shi kai mutane ga karatu karkashin kawun su amma suna can suna leƙe amma kuma fahimta sai wanda Allah ya samu ita wala talum aliman illa limisar kashi ilmin Allah ganar da mu wa shartu eh? na da kwana to mun kwannan alaikum assalam sai shi zama ne gida don a kame shi a ɗari wancan mora ce an kaci to kun san ne mallan shi ba haka ah, a muna ne saurari a da rafi a shi da allah ya saka mai da aini a kai da sa sulma a tsarin zai magana ya mai tambara na hukuna cewa shi ne ya san ya saki mata sai saki biyu ya yi mata ko kuma suke uku bai gane ba suka je kotu alƙali ya tabbatar da saki uku da kwashi kayan da koma gida sai ta gaba yadda sai ta yi aure bayan ta yi aure sai koma aurenta eh. bayan ya aure ta ana zaune sai sake ta hmm. yace ana aka lawa yana rijiyar ta alƙalin na Allah shi mai albarka ya muwafaka wanda ya haka aka yi idan mutum na shakka shin matarsa ya sake ta saki biyu ko uku to sai a ɗauki a kasara uku magana saki ya sa a magana sallah idan mutum na sallah yana shakkun raka a biyu ko uku nawa an ka ce shi ɗauka to saki ba haka nan na ba saki ba haka nan na ba ko shaida ka shakka ga matakka sun ga zo suna shakkar shin saki wanga an ka to da shaida wanga shaida ya ce saki biyu yayi wanga ya ce uku yi to matan nan ba ta mai suwa shaido da nan suka zuwa su daidaita tsakaninsu sai a bar shaida su daidaita tsakaninsu in sun ka taho da juna kaya arziki in sun ka ce ko in sun ka taho da cewa to su da sun yi hukunci da uku na yanzu an minta daga hannun wasu <laughs> Ah, ko alama don haka yanzu da ya saki da alkali hukumta da ce ya saki ta uku sai ta taho sai ta yi aure shi kuka ce wani bauta sai ta aure sai ta hito to wai yanzu shi na iya rijiyar taimai sheta ta a'a da da ta yawan auren mai sheta da yan mai sheta kuma da rigima ta koma sama tsakanin don bai sake sai an rigima da rigima ta koma sama tsakanin su ya sake ta to in ta yana da tun da ya sake ta yanzu yana damar shi mai da ita a can dori duna yanzu ya cika hmm. mai mai so aka ba ka Allah sai mai tambaya da wannan da mu sai yana halitta shawarin masu tsanan uba ne ya sake ta da shi kare na ba ai ana gudun ana gudun halar don kunya shi bai gama matar da ka so sai mata uba ne wal amru bi manzilatil abi kanan uba da uba duk guda ne suna masaukin uba ne ko don kaji an ce wai ga shari'a tana abin nan to ai ɗana gudun halar da kunya Allah ya sauƙaƙa wannan wannan wannan ya tsaranci wani iri na a aka maka lawa sai tambayar mu ta kai cewa mai tambaya yana cewa idan mutum matarsa ba ta yadda da shi yana ya ba ta abinci a cikin wannan hali to mu ba shi mu karantawa ba abin makarantawa mata don Allah ku shirya da mijinki sai ko miji kada ka yi mata abin za ta tunzura amma na nafka tana madadin wato mubaja'a Allah ta wanda aka wata rawar da ya kama da ainihin alkhairin sa don gabatar da wanda zai yi addu'a in insha Allah ranar alamin mai zuwa akwai wa'azin da ga lokacin gama a masallacin